بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب lalle mu ne muka aiko annabi nuhu zuwa mutanensa muka ce da shi ka je kai mutanen ka gargadi tun gabanin azaba mai radadi ba ta zo musu ba ya je ya ce musu ya ku mutane na hakika ni mai gargadi ne ya bayyana wani gargadi a gare ku an lalle ku bauta wa Allah ku bi shi ku biyayya gare ni ku tsoraci ubangiji in kuke wannan zai gafarta muku daga zanubanku zai jinkirta muku ba da azaba ba zuwa ajali abin an bato shi ne mutu wannan taku wallahi ajalin Allah na azaba in ya zo ba za a jinkirta muku shi ba inda kun kasance kun san haka to da sai ku ba da gaskiya annabi nuhu yace ya ubangiji na hakika ni na kirawo mutane na dare da rana amma kiran da nake musu bai kara musu komai ba sai nisa ga barin imani hakika ne na kira wasu don kai gafara gare su amma sai suka dinga sanya hannayensu a cikin kunnuwansu Dan kar su abin da nake faɗa sannan suka kawo tufafin suka sake ɗorawa akan wato kawo kansu dan kar ma su duba zuwa gare ni suka zarce kan kafirci suka girman kai gabanin imani girman kai mai yawa sannan ya ce ubangiji na kira wasu a bayyane na bayyana kira zuwa gare su na asirce asircewa zuwa gare su amma duk ba da gaskiya ba na je musu nace da su ku nemi gafara ubangijin ku wallahi ubangiji ya kasance mai yawan gafara zai saukar da ruwan sama yana mai kwarara a gare ku ويجعل لكم جنات ويجعل لكم zai ƙare ku da dukiyoyi da yayaye ya sanya muku gonakai da inabai da kuma korame da za su dinga gudana tsakanin so me ya same ku ba ku neman nutsuwa ku ba da gaskiya da ubangiji kuma shi ya halice ku hali bayan hali daga mani zuwa gudan jini zuwa nama zuwa cika halitta zuwa busare har kuma tashi da karfi da kuma komawa cikin rauni bayan haka alam tarau kayfa khalaqa Allah sab'a samawati tibaqa shin muku duba bane wa gani ya Allah ya halitta samai ababen rubawa wasu su akan wasu su wasun su akan wadansun su waja'ala al-qamara fihi nuran nuran waje shamsa siraja ya sanya wata akwai haske a cikin sa sannan kuma ya sanya rana mai tsananin zafi wallahu anbatakum min nabata Allah ne tsare fitar da ku daga cikin fitar muku daga cikin tsirrai in ba ku abinci wanda kuke ci da ku da dabbobin ku thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja Allah ya ambaci siraju kuma ya ambaci kamar wana eh ja'ala lakum ja'ala al-qamara nuran wa ja'ala shamsa sirajan duk da kamaru sa sanyi ne da shi mhm. shi kuma ita kuma rana haskenta zafi ne da shi to amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallama an kira shi da kamaru an kira shi da wato siraju shi siraju ne shi kuma shi kamaru ne shi rana ne shi wata ne shi duk da cewa ita rana zafi ce shi kuma wata sanyi ne da shi to me Allah ya tara masa guda biyu ya zama siraju sannan kuma ya zama ya zama kamaru eh saboda me saboda shi annabi sallama mhm. ya tara biyu akwai tsirara kyau wanda Allah ya bashi wanda ya fana kowa to wannan sirabi kenan kyan da yake mai sanyi sannan kuma akwai wato kwaran kwarjini wanda Allah ya bashi wanda kuma wannan kwarjini shi kuma zafi ne to sirabi kenan misalin kamar zafin rana to saboda haka ya haɗa tsakanin ah, kyan tsirara kyau na wata da kuma zafin ku da jinin rana saboda haka ya zama wata kuma ya zama rana ya zama kamaru ya zama suraju ya eh, kyan amma ga kurjini idan mutum ya ga kyansa kyan in ya so ya dauke shi ya kai su zuwa wani tunani daban sai kuma na kurjini sai zai doke shi saboda haka ba mu taɓa jin cewa wani ya ga manzon Allah sallallahu alaihi da wannan tsananin kyan da Allah ya bashi ya fitinci da shi har ya samu irin abin da ya samu matan annabi Yusuf ba mm. ai wata ujin wannan ba shi da an gan shi ma firgita ake ga kyan amma ku dina ya doki wannan kyan mhm. saboda haka ba za a samu wani abin da yake zai zama ya kawar da hankali ga barin wannan kwarjinin ba eh sallallahu alaihi wasallam haka sai na ali ke gaya mana cewa mhm. man ra'ahu badihatan habahu mm. man khaladahu ma'rifatan ahabbahu in ka fito ya fito baka zato to mm. ka cibis to shi ka tsorata saboda kyan kuma yana haɗe da kwarjini sallallahu alaihi wasallam mm. eh. Allah ne sarkin da ya mutan muku da abinci daga cikin ƙasa da ku da dabbobin ku sannan yake sake mayar da ku cikin ta cikin kaburburan ku sannan yake fito da ku na tashin alkiyama fitarwa Allah ne sanya ƙasa kamar shimfiɗa gare ku don ku shiga tafarkai mai yalwata a cikin ta illa annabi nuhu ya ce ya ubangiji na hakika mutane na sun saba mu sun dakata wanda dukiyarsa da 'ya'yansa ba su kara masa komai ba sai hasara su ne manyansu a cikin kafirci sun yi makirci makirci mai yawa kan sai sun halakar da ne sai sun ga bayana sun faɗa wa makaskantansu suka dinga cewa da su kar su yadda su bar bautar gumakansu kar su bar wata gunkin da ake ce masa waddo da kuma wa'u da ya gosu wala gunkin ya gusa da kuma gunkin ya uku da gunkin nasaru duk gumaka ne wannan wallahi waɗannan gumaka sun ɓadda yawanci daga mutane Allah kada ƙara wa zalimai komai sai taɓewa da halaka shi ne Allah ya masa wahayin cewa tofa ya nuhu ba wanda zai sake ba da gaskiya da kai sai wanda ya riga ya ba da gaskiya to shine sai musu wannan bakar addu'ar wala tazidu zalimin illa illa dalala Allah kada ƙara zalimi komai sai bata da halkarwa to shine kuma Allah ya nutsar da su a wannan ruwa daga ruwan ko aka darci wata jahannama da su falam yajidu lahum min dunillahi ansara sanda Allah yake halakar da su da wannan ruwa ba su iya samun wanda za su tare musu wannan azabar ba wa qala nuhu rabbi la tafar ala annabi nuhu ya ce ya ubangiji kada ka bar misalin ganzaro da kafire a doron ƙasa lalle ubangiji in ka basu za su ɓadda bayanka sannan ba za su haifa ba sai fajiri kafiri a doron ƙasa Allah ke gafara gare ni ke gafara ga mahaifana wanda an ce duk mahaifan nasa da mahaifinsa da mahaifiyarsa dukkanin su mumine ne sannan ke gafara ga dukkanin mumine baki daya da wanda ya shiga cikin gidana an ce man da halabaiti aka ce masallacinsa wasu kuma suka ce a gidansa din ne yake faɗa sannan kuma dan alkhairin nasa ya gama kowa da kowa sai ce ma Allah ya gafara ga mumine maza da mata da ma wanda ya zo gidan na da wanda bai zo gidan na mm. gidan nasa yana nan a Iraki eh, kuma gidan ga gidan ga masallacin eh, in kana so ka shiga wannan addu'ar a mataki na keɓanta tunda nan ya shiga da mai nema ma ne mm. lokal muminati to kuma kana so ka yi shiga cikin wanda ya musu addu'a ta keɓance cewa wanda suka shiga gidansa to sai ka je ka shiga gidan ko wanda suka shiga masallacin sai ka shiga masallacin mm. ana fitowa daga masallacin kuma ga gidan sana kewaye cikin wata wani hurumi guda ɗaya eh, kuma daga can gefe ga mafarar tannuri inda aka fara ballar da wannan ruwan da aka fara ruwan ne da shi wurin yana nan sai da tsani cikin karkashin ƙasa sai da tsani ake shiga kuma har yanzu tare da dubban shekarun nan har yanzu idan ka je wurin akwai asarar ruwa a gurin ruwan gurin baje kirin inda ka san ruwan kamar an dama gawayi haka ruwan gurin ki har zuwa yanzu mm. asarin gurin yana nan mm. wuce iko mutum ya samu dama ya je masallacin to ya shiga addu'ar annabi nuhu sau biyu in ka je masallacin mm. ka je gidan mm. to ka shiga cikin wanda yi musu addu'a wanda suka je masallacin sa da gidansa in kuma baka je ba mm-hmm. to ka shiga cikin muminai ya yi duk yayi muminai gaba ɗaya mana addu'a baki ɗaya in ka je kuma to ka shiga sau biyu kenan ka mm. shiga addu'a a cikin ka na mumini da kuma wanda ya taka yaji wala tuzigh zalimin illa tabara Allah kada ƙara wa zalimi komai sai halaka sai aka halakar da su